karfe bakwai agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi shida kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mitoci 22 da 25. Ahmad Abba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da kasancewa da ku cikin shirinmu na safe ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. Gwamnatin Najeriya ta sanar da dakatar da shirin tallafin karatun ɗalibai a ƙasashen waje. yayin da ake bikin tunawa da kawo ƙarshen yakin duniya na biyu mun duba rawar da sojojin afirka suka taka a yakin fada robert prebos ya zama fafuroma na farko daga amurka za ku ji takaitaccen tarihinsa cikin wannan shirin To ga labaran bi da bi gwamnatin tarayyar Najeriya ta sanar da dakatar da tsarin tallafin baiwa ɗalibai wato tallafi domin samun damar zuwa ƙetare ƙarin ilimi ministan ilimi na ƙasar eh, tunji lausa shine dai sanar da wannan mataki da ke nufin cewa za a kawo ƙarshen wannan tsari da aka share tsawon shekaru ana aiwatarwa nasiru sani na ɗauke da ƙarin bayani ministan ilimin na najeriya tunji lausa ya bayyana cewa gwamnatin ta ɗauki matakin ne sakamakon wasu muhimman sauye-sauye da aka samar a tsare-tsaren ɓangaren ilimi da zumar bunƙasa ɓangaren manyan makarantun ƙasar sai dai dr nazifu da salisu mai gatari malami a jami'ar tarayya ta dutse da ke jihar jigawan najeriya ya ce akwai illa a tattare da wannan matakin abin da hakan yake nunawa cewa an baruwa wato wannan damar da take hannun 'ya'yan talaka ɗan kaɗan 'yan tsirarin da suke samun dama su tsallaka to yanzu an dakile wannan dama sun barwa 'ya'yansu da 'ya'yan 'yan uwansu da 'ya'yan uwan matansu kuma wannan babban abin takaici ne domin an yi la'akari da abin da najeriya take a shekaran jiya da jiya dukkan wa'anda suke da dama yanzu a hannunsu su sun mori tallafi iri-iri na gwamnatin Najeriya yanzu kuma sun samu dama kuma sun dakile na ƙasa. Koya ɓangaren ɗalibai ke kallon wannan lamarin Ga abin da Comrade Umar Hamisu Kofar na isa ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar ɗaliban jami'ar Ado bayar da ke Kano a tarayyar Najeriya ke cewa. Rashin ingantuwar jami'o'in da suke a cikin Najeriya shine abin da yasa ake rububin tafiya kasashen waje domin yin karatu. Wannan mataki mataki ne mai kyau idan an yi shi kyakkyawan niyya. Amma ko idan da wata masika ta siyasa ko kuma domin a yi wakaci wa tashi kai aka ware yau ga abubuwan da ya faru a baya bayan akan kuɗin nelfon kuɗin bashi da ake ba ɗalibai. Abubuwa ne marasa daɗi suke faruwa na rashawa cin hanci a fannin ilimi sannan kuma da rashin mai mai da hankali fawa shi kan fannin ilimin fifiko. Nasiru Sani, Lagos, Arafai Hausa. Gwamnatin Najeriya ta ce kimanin 'yan kasar 200,000 ne ke mutuwa duk shekara a kasari ƙananan yara saboda cututtuka masu nasaba da abinci. Ministan kimiyya na kasar Uche Geoffrey Nangi ya bayyana haka jiya Alhamis yayin bikin kaddamar da wani littafi dangane da muhimmancin tsafta da kuma kare abinci da ke ake sayarwa jama'a. To a jamhuriyar Nijar a jiya ne ya kamata jirgin farko na maniyatar kasar kimanin 300 ya tashi zuwa ƙasa mai tsarki sai dai aka wayi gari da ɗage wannan tashi saboda rashin jirgi. sannan ba a sanar da wata wato babu wata sanarwa da aka yi ga a hukumance dangane da wannan jinkiri da aka samu alhali kotu tuni ɗin maniyata daga sassan ƙasar suka taru a birnin ya mai babban birnin ƙasar jiya din alhamis da karfe abin nan alhaji laminu hadi na kamfanin darul fikir na cikin waɗanda maniyata nasu ke cikin jirgi na farko ya bayyana mana yadda lamarin ya riske su. wallahi babu zancen premier din nan da yau ruwan abu babu daɗi saboda Allah an sa alhazai sun taso daga kowace kusurwa ta ƙasa sun taho an ce musu da sun zo minui za a ba da convocation su ta aeroport yau su tashi mhm. kuma Allah bai kaddara ba yanzu an ce mu jira hukumomi suna nan suna bakin kokarin su yadda za a cawo kan al'amarin yadda za a yi a ba mu rana to yanzu haka ma malama suna nan suna waye musu da kai bisa kai ga cewa ga tahiya ce dama wadda tana ta tare da jarabawa kala-kala. Mhm. Dole sai a yi haƙuri tun daga nan ya mai ma ibada take fara. Eh. Wallahi ni dai daga gare ni ni ban ni labarin me yasa ba an ce dai kawai babu wannan fol. Ni dai ban ji da ban ban ji an ga dalilin ba. Eh, official laman dai ba a gai dalili ba. Wannan magana ta wajen shirki tana wajen hukumomi. Alhaji Laminu Hadi a jamhuriyar Nijar. To Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi game da rushe jam'iyyun siyasa a Mali tana mai kwatanta hakan da cin zarafin ɗan adam da kuma hana shi 'yancin da dokokin duniya suka bashi. A ranar Larabar da ta gabata gwamnatin sojin ƙasar ta sanar da rushe jam'iyyun siyasa tare da haramta duk wani taro ko kuma sha'ani na siyasa a wannan ƙasa. Hakan na zuwa yayin da gwamnatin jam'iyyun adawa na kasar ke shirin gudanar da zanga-zanga yau juma'a don nuna adawa da gwamnatin soji tare da kira da a gareta da ta miƙa mulki ga farar hula babban mai shigar da kara na gwamnatin chadi ya bukaci da a yanke wa idris yusuf boy tsohon minista kuma shugaban ma'aikata fadar shugaban kasa muhammad idris jebi hukuncin daurin shekaru goma a gidan yari kan zargin aikata laifin cin hanci da rashawa da kuma cin zarafi a ofishinsa a wani shari'a da ta shafi biliyoyin sefa shi ma hamshakin dan kasuwa abud hashim budar wanda tun farko shi ya kai karar idris yusuf boy saboda zamba shi ma na fuskantar ɗaurin shekaru goma a gidan yari ana zargin tsohon ministan da karban na goro wajen baiwa dan kasuwa mai wato kwangilan a shekarar 2021 labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international kasashen turai sun yi bikin tunawa da kawo ƙarshen yakin duniya na biyu wato ranar 8 ga watan mayun shekarar 1945 shekaru 80 da suka gabata kenan lokaci da sojoji nazi na jamus suka miƙa wuya ga dakarun kawance ciki har da sojojin afirka da suka taka muhimmiyar rawa wajen kawo ƙarshen yakin mafi muni a tarihi da ya sanadin mutuwar sama da mutane miliyan 60 ga shamsiya haruna da ƙarin bayani wannan rikici shine mafi muni a tarihi inda aka kashe akalla mutane miliyan 60 kuma wannan yaki ya zo ƙarshe ne bisa irin gudunmawar da afirka ta bayar dubin dubatar dakaru ne suka ɗaura ɗamarar ƙasashen faransa da birtaniya kafin su shiga fagen daga kuma kamar yadda bayanai suka tabbatar namijin kokarin da bakaken fata suka yi a wancan lokacin shine sharewa afirka fage na kawar da mulkin mallaka ana maganin cewa zanga-zangar neman yancin kai da aka yi yunkurin kawar da ita a ranar 8 ga watan mayun 1945 a algeria ita ce ta kara fargar da 'yan afirka kusan kashi goma na sojojin faransa da aka tattara alif ɗari tara da arba'in sun kunshi sojojin arewacin afirka da suka hada da madagaska a jimlace dai mazan fama dubu ɗari daga nahiyar ne suka taimaka wa 'yan mulkin mallaka daga cikin su akwai dubu ɗari da saba'in tara 'yan senegal inda dubu ɗari da ashirin suka fito daga arewacin afirka a lokacin wannan yaƙi 'yan afirka dubu ashirin ɗaya da ɗari biyar aka kashe tsakanin alif ɗari tara da talatin tara zuwa da arba'in da biyar baya ga baƙaƙen fatar da suka ɗaura ɗamarar faransa 'yan arewacin afirka su dubu goma sha shida da ɗari shida da suka kwanta dama. Ƙasar China ta bukaci Sinawa da ke zaune a Sudan da su fice cikin gaggawa bayan shafe kwanaki biyar ana kai hare-hare da jiragen sama marasa matuka a birnin Port Sudan headquarter gwamnatin mulkin soji da ta koma tun bayan fara yakin. ofishin jakadancin china a sudan ya sanar da haka ta shafukan sada zumunta yana mai cewa sanarwar ta shafi 'yan kasar ne ba tare da cibiyoyi ba sanarwar na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar kare hakkin bil'adama ta amnesty international ta fitar da rahoto da ke cewa makamai da dakarun rsf ke amfani da su a sudan irar china ne To kamar yadda ku suka ji a kanan labaran Robert Francis prebos ya zama faforoma na farko dan asalin ƙasar Amurka a wannan Alhamis inda yanzu za a rika kiransa da fafuroma liyo na goma sha hudu bayan da manya-manyan fadojojin jami'ar katolika da ake kira cardinals suka zaɓe shi don ya jagoranci mabiya sama da biliyan ɗaya da miliyan ɗari hudu kowane ne paparoma Leo na sha hudu Michael Kudisin na dauke da karin bayani. An haifi sabon paparoma ne a ranar sha hudu ga watan Satumba shekarar 1955 a birnin Chicago da jihar Illinois ta Amurka ga iyalin Louis Marius Prevost mai asali da Faransa da Italiya a yayin da mahaifiyarsa Mildred Martinez 'yar asalin Spain ce. ya shafe lahirin yarantarsa tare da iyayensa inda ya fara karatu a karamar makarantar koyon addini ta mabiya a kidar Augustine ta Katolika bayan nan ya garzaya jami'ar Pennsylvania a shekarar 1977 inda ya samu digiri a lissafi da falsafa. A birnin Rome na Italiya aka naɗa shi a matsayin limamin Katolika a ranar 19 ga watan Yunin shekarar 1982 bayan ya ƙaro ilimin addini. Papa Roma Leo na goma sha hudu shi ne shugaban Kristoci mabiya mazhabar Katolika na biyu da ya fito daga nahiyar Amurka bayan Papa Roma Francis wanda ɗan ƙasar Argentina ta kudancin Amurka ne. Sai dai wannan sabon Papa Roman ɗan ƙasar Amurka ne a arewacin nahiyar. Sabon Papa Roman watan kadina Robert Francis Prevost mai inkiya da Leo na goma sha hudu shi ne shugaban mabiya ɗarikar Katolika na ɗari biyu da da sittin bakwai. kasar India ta zargi Pakistan da kai hare-hare cikin dare ta hanyar amfani da jirage marasa matuka da sauran makamai a yankinta na kan iyakarsu da ke takaddama a kai. abin da Pakistan ta musanta yayin da aran gama tsakanin makwabtan kudancin Asiya biyun ke barazanar zama yaƙi. A maraɗin jamhuriyar Nijar bakwai ne da minti goma. lamarin yake a tudun wadama ko na kaduna a najeriya jamuje haka yake lokaci ne na labarin wasanni kenan kai tsaye muna tare da nasiru sani to barka da aiki babban koci ja yawwa zan fara ne da wannan wasa na manchester united da ta zazzaga wa kungiyar atletico bilbao kwallaye hudu a raga a eh. wasan da suka kara a daren jiya kenan na eh. gasar europa league a filin wasa na old trafford eh. inda atletico athletic bilbao ta zara kwallo ɗaya kacal a wannan wasa a makon da ya gabata a filin wasa na atletico bilbao manchester united ɗin dai ta samu nasara da zara kwallaye uku ba da kuma nema eh. inda waccan abokiyar karawa ta tabbata ci ko ɗaya ba a jimilce a wasannin biyu da kungiyoyin suka gwabza manchester united na da kwallaye bakwai yayin da athletic bilbao ke da kwallo ɗaya kacal hmm. wannan nasara ta ba wa manchester united damar zuwa mataki na final inda za ta kara da kungiyar tottenham hotspur a ranar 21 ga watan mayu da muke ciki na wannan shekara kwarai da gaske a filin hmm. wasa na san mames na bilbao a kasar sifaniya kuma duka kungiyoyin biyu sun fito ne daga kasar ingila haka to har ila yau a gasar ta europa league tottenham hotspur ta lallasa bodo glims da ci biyu da nema sai dai a makon da ya gabata tottenham hotspur ta samu nasara kan wato bodo glims da ci uku da daya a jimilce dai a wasannin biyu da kungiyoyin suka buga tottenham hotspur na da kwallaye biyar yayin da bodo glims ke da kwallo daya hmm. a gasar europa conference wato league kuwa da aka kara a daren jiya chelsea ta yi waje rod da wato jugaden da ci daya mai ban haushi a stamford bridge a makon da ya gabata chelsea ta je har gidan wato jugaden din ta kuma jibge ta da kwallaye hudu da daya inda mm. wannan nasara ta ba wa kungiyar nasarar zuwa wasan karshe wato final kenan kuma za su kara a real betis ne wasan karshe ranar 28 ga watan mayu da muke ciki na wannan shekara mm. a filin wasa na rockland da ke kasar poland idan an jima da yamma da misalin karfe bakwai na yamma kungiyar al da al za su kara a wasan kings cup na kasar saudiya eh. can da misalin karfe 7 da rabi kuma wolfsburg za ta karbi bakoncin hoffenheim gasar wato a gasar bundesliga ac milan kuwa za ta kara da bologna ta a gasar serie a na italiya Mm. sannan a gasar la liga na spaniya kuwa akwai wasa wato akwai wasa tsakanin las palmas da rayon volcano da misalin karfe 8 na daren yau sai an jima mun dawo ka daura to sanda aiki kamar yadda aka saba a kowane mako a wannan juma'a ma jaridar hausa ta aminiya ta sake fitowa dauke da labarai da suka shafi fannoni daban-daban na rayuwa domin jin wasu daga cikin abubuwa da jaridar ta kunsa kuma nura ado suleiman ya tattauna da editan wannan jarida sagir sale kano babban labarin mu ya mai da hankali ne akan masana'antar shinkafa ta cikin gida a najeriya shigo da shinkafar kasar waje ta rusa kamfanonin yan kasuwa 'yan kasuwar cikin gida a Najeriya suna kuka cewa shigo da shinkafa da ake daga kasar waje wanda gwamnati ta ba da wato ta yi sassauci kan hmm. karɓar haraji a kai hakan ya sa sun karye wasu su duk sun rufe kamfanoninsu amma kuma wani abu mai ɗaukar hankali a labarin shine akwai 'yan kasuwa kuma da ke bayyana cewa su masu kamfanonin shinkafar Mm. su suka jawo wa kansu wannan hali da suka tsinci kansu a ciki ya wato kamar 'yan kasuwa sun taskance ne da nufin cewa idan ya yi tsada su cika zaman riba sun saye shan sherar sun boye wadda suka casa sun boye. duk da cewa gwamnati ta ba su tallafi ta ba su rance na biliyoyin naira a shekarun baya domin shinkafar ta wadata kuma sai zamana cewa su sun so kansu to kuma sai wani labari kusan ma iya cewa A ah, shi ma ta abin da ya shafa kasuwanci ne inda wani masani ya bayani cewa ah, sana'ar pos wato ta hada hadar cirar kuɗi ta inji kenan ta kusa zama tarihi sai kuma dambaruwar sayan motocin sarkin kano hmm. ah, muna da labari da ke cewa motocin sarkin kano za su ci naira miliyan 670 To a bangaren labarai kenan. Eh to idan muka leƙa ƙasashen ƙetare kila har da makwabta fa. Ƙasashen ƙetare mun mai da hankali ne akan wato ƙungiyar nan ta ƙasashen sahel guda uku da suka balle daga ƙungiyar ecowas rahoton da muka yi dai wannan kan yadda ballewar wannan ƙasashe zai illata ko kuma irin illata yawa ƙungiyar ecowas to sai wasanni ƙungiyar barcelona dai a iya cewa da wasan da ta buga wannan mako ta tabbata kusan shekara goma kofin gasar zakarin turai ya gagare ta. Dama Messi ne aka ce wai, eh, wai sun ce Messi ne dama. <laughs> To ya tafi har yanzu zai iya to mun hmm. mai da hankali akan wai me yasa ya zame mata nan gani nan bari tsawon shekara goma to mun duba akan waɗanne dalilai ne. Hmm. Hmm. Arsenal ma na ga <laughs> an yi waje da su. to shi ne eh. to sai barin na kuma wato labarin al'ajabi haka to muna da labarin wata tsohuwa da ke da shekaru tamanin da ta faɗo daga ɗakinta bene ne ta faɗo daga bene hawa na shida kuma faɗowa da ta yi ke ta faɗo akan wata mota da aka yi fakin ɗinta amma kuma mm. abin al'ajabi kuma wannan tsohuwar sai kuma ta miƙe ta miƙe daidai <laughs> <laughs> ta iko iko Allah na kwanciya bayan wannan faduwa ta eh, mm, mm. to shi ne to kaga ta yi wannan din faduwa ta yi eh. daga ba ma daga wani abu daga kan dai ne kuma ba ma kan wani abu kan mota motar ta lotsa me rabon ganin baɗi amma lalle wannan tsohuwa tana da kiba kila ko na ji ka ce motar ta lotsa <laughs> kaga da gaske a ina ji yi abin da za a jefo daga bene mai irin wannan bisa na hawa shidan eh. inda yana da nauyi ya kai ko da kilo ashirin ne ina ji ai sai ya lotsa motar nan gaskiya